au kuna kallo na ne to sunana mr damage ina kallon shirye-shirye da dama akan muraditv.com.ng kuma za ku yi garzaya ku je ku yi browsing ko ku downloading app din muradi tv kuma ku sha kallo kamar da